ala sab'ati a'dha'i Babu da yazo na yin sujjada akan gabobi guda bakwai ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Za mu yanda mas'alar ta kaya ta ko insha Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi la yantiku anil hawa قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن ابن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي والسري والسري والسري ابن خزيمة قال سكتشي حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد عن عبد بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس انتهى السند إلى عبد الله بن عباس الصحابي الجليل العالم علامة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي أمرت إذا قال رسول إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت من العامر؟ الله هو العامر وإذا قال الصحابة umirna man al-amir annabi sallallahu alaihi wasallam alaysa umirtu an asjuda ala sab'ati Allah ce an umurce ni kar na yi sujada akan gabobi guda bakwai waɗanne ne wa'annan gabobi guda bakwai manzo Allah bai kyale kai kai ka nema maka ba sai da ya nuna da hannunsa mai albarka ala alal jabhati akan goshi wa ashara biyadihi ilayhi yayinu yayi ya yi ishara da hannunsa mai albarka akan goshi wal yadaini da hannaye guda biyu nawa kenan war rukbataini da gwiwoyi guda biyu nawa kenan wa atrafil qadamaini da kafa guda biyu nawa kenan wala wala akuffa thawba wala sha'ara ya ce an ce na yi sujada a kan gabobi guda bakwai sai nuna koshinsa mai albarka da hannaye guda biyu da gwiwoyi guda biyu wa a tarafin kadamai ne da kafofi guda biyu kafa guda biyu gefe kan yatsu wala a kuffa ba kada na tattare tufata ma'ana in za ka yi sujada sai ka bar komai ya yi sujada in gashi ne ma ya yi sujada wala a kuffa ba wala sha'ara haka gashi sai a bar komai shi ma ya yi sujada هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن معلى ابن أسر وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسر عن وهيب yau an san gabobi guda bakwai da ake sujjada kenan ko goshi kenan ko wata ruwaya aka ce sai nuna goshi da hanci duk gaba ɗaya kenan to akan haka in kai kan goshi kaɗai baka yi da hanci to malam zai zo ya bayani insha Allah قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهي أن يكفت منه الشارع والثياب ma'anar hadisin da ya gabata ke babu bambanci ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قبيسة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس وأخرجه مسلم عن عمرو بن عن عمرو الناقد عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قوله ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب أي يضم يضم ويجمع ma'ana kar ya nannaɗe tufan ko ya matse ko ya haɗe su haka a'a ka sake hannun riga ita ma ta yi sujjada in gashi ne a bar gashin shi ma ya yi sujjada قال الله سبحانه ألم ألم نجعل ألم نجعل ألم نجعل الأرض كفاتا كفاتا معنى أي ذوات كفت أي ضم تكفت الناس تضم الناس جميعا أليس كذلك وفي الحديث اكفتوا صبيانكم حديث ce ku tattaro ƴaƴanku ƙanana tare da ku da yamma lokacin da shedanu ke yaduwa bayan magarba kenan sai a bar yara su su shiga gida ay dumuhum ilaykum wa amara bi wa amara bi irsali thawbi wash-sha'ri wa naha an dammihima fi sujudi ليسقط على الموضع الذي يصلي عليه صاحبه من الأرض to aka ce kar ayi waɗannan duka saboda in kai sujjada in gashi ne mai tsawo shi ma ya yi sujjada a hannun riga ce riga ce sai ta ma ta yi sujjada kar ka zo shi za ka yi sujjada ka tattare su haka a'a sai ka saki hannu kana sujjada shi ma hannu ya shi ma sujjada to aka ce kai sujjada kan tafuka guda biyu ko to in kai haka kuma kai sujjadan fa aikar tafuka ko ba ko ba aikar tafuka ba haka fa tafin bai taba kasa ba a ko cikin sanyi ne abinda ake nufi shine aka ce kai sujada kan goshi sai hularka ta kai haka ta zo haka sai kai sujada kan goshin hular fatar goshinka fatar ta taba kasa ba sai hular sujada ta yi ko ta yi ba eh ta yi da ƙarfi ko da hujja da canci hujja waka zalika karihu an yi salliyar rajulu ma'akusun sha'ari saboda ne lima saboda أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن إمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المخبوري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر أبو رافع شين يشجي وجن وجن سيدنا الحسن ابن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه يا تار نغاشن سيكتوس يكسا سيجي فبايش هل فهمت؟ فل فحلها هنا زوار كمان الحسن شيء كنت أبي يتي أبرز ما سيسجده فالتفت إليه الحسن مغضبا حسن شيء ويقوانين من وأنه يفشي حكا faƙala sai ce aqbil ala salatika kai ka ci gaba da sallanka wala taqdab kada ka yi fushi fa inni kada ka yi fushi dan ni fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika kiflu shaitan yace ai inda shaitan ke zama ke ne kafa daba shi yasa bari ya sujjada qawluhu kiflu shaitani yuridu maq'ada inda shaitan ke zama kenan وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير أي أصل والنشين أكاوتفا أدورا كم أتوزر كمين زاها أزونا ثم يركب والعقص أن يلوي شعره فيدخل أطرافه في أصولها يللم وسقاشي يشيش قد وينسو وينسو سبو كرس تبكسا وكره الصلاة مشدود الوسط فوق الثياب يتي سنكرهنتا وتي صلى يدور تكي زيد مرة kan tufa waru وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوة A ce an rawaito cewa بن عمر gashin sa na sassauko a har zuwa waɗannan kasusuwa guda biyu na wuya fa idza salla ja'alahu khalfa udhnihi qultu sai malam yace zai magana kan waɗannan abubuwa ya za a yi zahaba a ahli ilmi malamai da yawa sun tafi kan ila anna wadu aljabhati fi sujudi wajib wai abinda ake nufi wajibi ne goshinka ya taba kasa a cikin sujjada walau lam yada anfahu ajza wai suka ce in goshin ya taba kasa ko hancin bai taba kasa ba wai suka ce sujjada sujjada tayi wai suka ce dole shi hancin ya taba kasa amma mafi yawanci malamai suka ce in goshin kadai taba kasa hancin bai taba kasa ba sujjada tayi sallah tayi amma wadul yadaini wal rukbataini wal kadamaini fa aujabahu a fi azhar qawlayhi imam shafi yace guyuwa da hannaye da da kafa dole ne su ma su taba kasa warawa masu waraa masrukun rajulan sajidan qad rafa'a rijlayhi masruk yaga wani yayi sujjada maimakon ya bar kafafuwarsa ta fi yan suna kasa sai daga su fa qala ma ya salatuka yace sallarka bata cika ba qila li sufyan sai aka ce ma sufyanu to tunda sallarsa bata cika ba zai sake sallar kenan qala la yace a'a sallah ta yi kenan akwai bambanci tsakanin sallah ta yi da sallah bata cika ba sallah ta yi ta yi bata yi ba bata yi ba amma sallah bata cika ba ta yi amma ka rage ma kanka lada da yawa to sai ce wa talafu sun yi mai sun ƙari juna ilimi sun ƙara ma juna ilimi ko sun ƙari juna ilimi fi wujubi kashfil jabaha a cikin wajabcin in za ka yi sujada ka kwaye goshinka goshin kansa fatar goshinka ta taba kasa ila فذهب قوم إلى أنه يجب أن ardi wani suka ce wajibi ne ala musallahu makshufan wajibi ne goshinka ba komai a kai fatar goshinka da yi sujjada ta taba inda za ka yi sujjada din hatta lau sajada ala tihi au imamatihi au kammihi au ala shay'in kuma bi khiyami la juzu suka ce in yi sallah kan wani abu ko haka ko hulunsa ko menene abinda ke tare da shi rate da shi in yi sujjada zai sujjada in ya tashi zai tashi da shi in waɗannan in goshin shi bai taba kasa ba sallah ba ta yi ba wa huwa qawlu shafi'i mazhabin shafi'i kenan wa aksaru na aktharuna ila jawazihi yace malamai mafi yawanci sun tafi cewa ya halatta ka taba goshinka inda kake sallah da fatar gushinka ko wani abu ya tare ko hularka ko rawaninka ko mayafinki ko menene da menene sallah ta yi dalili in aka ce ka yi da tafukanka haka in tafin suka taba inda kake sujada daidai kenan amma in kuma ya shiga cikin hannun riga ko cikin wani abu kai haka an yi sujada ko ba a yi ba tafin hannu ya taba kasa bai taba kasa ya'a tafin hannu ya taba kasa ga tafin hannu ko haka ce kai sujada da su haka ko sujada kenan ko to sai kai haka sai kai an yi sujjada ko ba yi ba da tafin hannu ko ba da tafin hannu ba eh da me aka yi da me kasancewa wani abu ya tare baya nuna cewa ka yi sujjada don ai ba haka kai ba an fahimta abin da suke nufi kenan eh <laughs> kasan aka ce kai da haka duk wani abu ya rufe hakan kai nan kai ko ba haka kai ba haka kai ko dungu kai طيب قال انس اليس كذلك؟ قال أنس سيدنا أنس رضي الله عنه يتي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ina mana kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna me ba wai so ɗaya aka yi ba haka rayuwarsu take kullum wannan daraja kuma ka ce kana son karba su da ita sai dai kai ka rasa taka فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود ويسنا صلى تare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin zafin rana in ka in ka dora fatan goshin ka za ta kone sai sai ka dauki abu ka aje sai kai sujada akai hannu riga ka kai sujada akai suka ce sallah tayi ko ba ta yi ba wa hassan. كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه yi يصلى suna rawani rawani ya zo kan goshi ko hula ko wani abu ya zo ya tara goshin amma ai jada da shi haka haka kuma hannu yadda na nuna muku za a yi jada hannun riga ko wani abu ya zo ya hannun bai fitar da shi ana tsananin sanyi bar hannunsa ya haka aka ce duk jada ta yi tare da cewa aka ce ka yi jada akan goshinka sai suka ce a goshinka ka din nan abinda ake nufi ba za ka yi da gefen kai ko ka ba da goshin kai goshin nan shine goshin ko an tare an fahimta tarewan baya ko an tare da tufa da riga ko da wani abu baya hana cewa kayi sujada akan goshinka me yasa me yasa eh ba ga inda aka ce kai sujada ba da goshinka ba to sai kai haka sai kai sujada akan wannan da goshinka kai sujada ko ba kai sujada ba haka hakan ya tare kai sujada kai sujada wa ila hadha zahaba malik mazhabin imam malik kenan wal auza'i wa ashabur ra'yi mazhabin ahnaf kenan wa ahmad wa ishaq wa ammatul fuqaha'i وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ابن عمر yana ajiye hannayensa guda biyu inda zai sujjada kamar yadda kowa ke sujjada ke wa ammatul fuqaha ala anna kashfal yadaini laysa biwajibin kal qadamaini suka ce wai ba wajibi ne ka kwaye kafafunka to in ka to in ka ce sai fatar ta taba in ka sa in ka sa safan hannu ko safar kafa ba suna sa safa suna suna sallah eh? ba mm-hmm. eh da kofi ma ko wa qala ikrama ibn bin abbas qala idza sajada ahadukum falyadha anfahu bil ardi in dai ku zai sujada ya dora hancinsa akan kasa fa innakum qad umirtum bi zalika ce abinda aka ce ku yi kenan sujjada da hanci goshi ya taba kasa hanci ya taba kasa wa qala abu sha'sa'i ra'aytu ibn Umar, idza idza sajada yujafi anfahu an al-ard yace na ga abdullahi dan umar in yi sujjada sai daga hanci goshin sa ke taba kasa amma hanci shi baya taba kasa fa qultu lahu sai na tambaye shi nace a ya akramaka Allah kaza kaza fa sai ce inna an fi min harri wajhi wa ana akrahu an ashina ma min yace ai hanci na yana cikin fuska ta ba na son na dora akan zafi ya kone ne ke jin mana ciwo an fahimta harrul wajhi ma bada min alwajhi وحر الرمل رملة طيبة باب هيئة السجود yanzu matsala ta kare mutane da yawa ana jin shakka in ka zo sallah haka sai ka kana sai ka kana kuma da rawanin ka baya in hula ce wani zai sa hulan ne hannun birki hakkun birki kunne ko ba haka aka faɗa ba eh to in ya zo kan goshin in kai sujada kan da goshin aka kowa ya san sallah ta yake ko haka mace in ta rufe mayafinta in ta zo ta sujada mayafin ya zo ya tare goshinta ya hau kan mayafin sujada ta yi ko ba ta yi ba babu hay'ati sujudi babin da ya zo na yadda ake sujada قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليه فليه بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي همير الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته على الأرض manzo Allah in yayi sujjada sai goshin sa mai albarka ya taba kasa da hancin sa mai albarka shi sun taba kasa wa nahnu wa naha daihi an janbahi ya bude hannayensa ya kada su ya matse su da jiki wa za a wada kaffaihi manki mankibaihi sannan shi ya ɗora tafukansa masu albarka guda biyu daidai da kafadunsa inda yadda kake sujada هذا Hassanun sahihun صحيح قلت ما لا zahaba ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في سجود jabhatahu ala al-ardi wa lam yada anfahu ajza'ahu malamai sun ce in yi sujjada ya dora goshin sa kan kasa amma hancinsa bai taba kasa ba aka ce ajza'ahu ya wadatar wa aujaba ba'dhum wad'ahuma jami'an wai suka ce wajibi ne sai yanda goshi ya taba kasa haka hancin shi ma sai ya taba kasa واختاروا جميعا وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الاذنين duka suka ce mutum ya sujada hannayensu za su sujada hannayen su ma sujadan su ina ake yi da baya ake yi ko ta gaba ake yi a'a daidai da kafadunka kusa da kunnenka alaysa kadhalik qala akhbarana ahmad ibn abdullah salihi qala akhbarana abu bakr ahmad ibn al-hasan al-hiri قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن آسم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال يجي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجي ناك منظر الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد ويديه كريمتين من أذنيه manzo Allah lokacin da ya sujada za ga hannayensa suna kusa da kunnayensa masu albarka kenan dama yadda ake sujada kenan in dai sujada zaka yi a cikin sallah hannunka na tsakanin kafaɗanka ne zuwa kunnayenka ba gaba za su je gaban goshinka ba ba baya za ka bar su ba an fahimta abin da ake nufi kenan قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويديه قريبتين من أذنيه وروي عن أبي إسحاق قال قلت للبراء يتي نا تنبي سيدنا البراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد قال بين كفيه ina manzon Allah ke aje eh, mm, wajhahu fuskarsa mai albarka in yi sujuda sai ce me baina kaffaihi tsakanin me hannayensa guda biyu ka dora su guda biyu haka وعن أبي إسحاق قال اعتمد البراء على الأرض ورفع عجيزته مراء يا سجدا أكن كسا سيدنا كفافن باينسا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد التوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إس... عن أبي سفيان عن جابر قال أن كربونك سيدنا جابر بن عبد الله يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي idza sajada ahadukum falyatadil in ɗayan ku yayi sujada to ya daidaita a cikin sujada ɗin. wala yaftarishu zira'aihi iftirashal kalbi kada ya shimfida zira'aihi ba haka an sayar da kare ke kwanciya aiki to haka za ka aji ba haka ba alaisa ka zalik هذا حديث متفق على صحته على صحته اتفقا على إخراجه من طريق أنس وافتراش الكلب أن يمد ذراعيه على الأرض والسنة أن يضع كفيه سنة إتتي أجي كتابك الصغنابي ويرفع مرفقيه هكذا هذا وإلا ما هكذا أين ذكريك كنت شابكو وروي عن عطاء أنه قال خفوا على الأرض خفوا على الأرض من معنى خفوا على الأرض في السجود قال أبو عبيد أراد خفوا في السجود ولا ترسلوا أنفسكم إرسالا ثقيلا كذا كجيفة كون كذا كرفي كجين أدين سجدا فيؤثر في جباهكم كجيما كون كجيو قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السرد قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود ابن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي an abihi ya ce. ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qa'imin namira namira sajidan hal ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam namira sajidan ina hal ne ko sifa me yasa limaza kana halan wa lam yakun sifatan nakira القاعدة أن الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال لأن النكرة أحوج ما تكون إلى إلى الصفة an fahimta ka'ida ita ce jumla ta zo bayan na kira to me take nema tana neman sifa abinda zai karfafa wannan amma in bayan ma'arifa ne abu an san shi to me ake so a sani halin da yake ci an fahimta sajidan baya da ibtaihi sai na ga sansanin sansanin amatansa guda biyu mana ya buɗa ana kallon abin da ke ciki kenan kala abu isa hadha hadithun hassanu wala na na'rifu li abdullahi ibn akrama ghaira hadha al قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد جافى عضديه hatta yara man khalfahu ufrata ibtayhi sai ya buda haka wanda ke bayan shi ma yana ganin sansanin mm, da ke cikin jikinsa al-ufratu al-bayat وليس بالناس launul-ardi wa afrul ardi الارض وجهها Ma'ana kana kallon kasa, saboda ba ba hadewa akai ba in ka kalli ramin kana kallon haske kasa قال اخبرنا عمر ابن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه hatta lau anna bahmatan aradat an tamurra ta yadaihi marrat yana budawa inda wata yar dabba karama za ta shiga tsakanin da ta samu hanya ta wuce saboda manzo Allah ba hadewa yake ba budawa yake sallallahu alaihi wa sallama وروي عن عامر بن سعد ان wa صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونسب القدمين اجي ادعو اجك هنو سانا اكفى كفى كفى حق hannayenka haka za ka aji amma kafafunka haka za ka yi su an fahimta sallallahu alaihi wasallam abinda ake ce mai ibada kenan domin me yasa ba a ce ka yi da ka haka ba abinda aka ce ka yi da hannunka ka aje haka kafafunka kuma ka kafa su haka to shi kenan shine ibada an fahimta za ka kai aikin hajji ko umra akwai du da za ka yi aikin haji akwai dutsuna guda biyu ɗaya sai ka sumbance shi ka girmama shi ɗaya kuma ka je ka jajjefe shi haka aka ce abin da aka nema kai kenan ne ibada saboda ibada neman kusanci ne da ubangiji Allah madawakin sarki duk abin da zai kusantar da kai ga ubangiji aka ce maka to abin da za ka yi kenan ka samu kusanci ah, zuwa ga Allah madawakin sarki وروي عن عامر عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين ووصله بعضهم عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل أصح والعمل عليه عند عامة أهل العلم والمرسل أصح ومرسل يافي إن قلت هذا وند متصل مرسل سند يافي إن قلت menene ne mursali kuma wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat saboda sanadi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ittisal wal inqita ittisal su ne muke karanta wa fulan an fulan an fulan an an an sahabi an nabi sallallahu alaihi wasallam ittisalu sanad kenan sharadi na farko kenan wurin ingantin hadisi ai al mana al ittisal mana ittisalu sanad iza iza tasala sanaru to sai a koma kuma a bi su waɗanda aka samu itisalin me hukuncin su to in aka sa'an nan kuma in iya ka suka shi nawa shi ma guda biyar al-irsal al-idad al-inqita at-ta'liq at-tadlis wayannan duk sa'annan aka samu kowa ɗaya to an samu rashin ittisali kenan an fahimta mustalah al-hadis kenan ko ana karanta mustalah al-hadis ko ilimi ne mai daɗi mai kyau mai albarka shine zai bayyana maka yadda zaka fahimci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda daga banda manzo Allah tun daga manzo Allah har zuwa yau in za a ce maka yi alwala ko ka yi sujjada sujjada ma inda za ka ji hannunka wane ya ce daga wane daga wane daga wane daga wane har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda addinin musulunci ba inda aka taba samu har su kansu kafiran kansu suka yi bincike wani ya gama binciken shi wani bature ba muna kafa hujja da su bane wai dan abu a'a yadda ya istinbatin ne ya rikita ma mutane lissafi ya ce wata rana ana zaune sai wani mutum ya fito ya ce shi Allah ya aiko shi aka samu mutum nan suka ba shi gaskiya abokin shi da kaza da kaza da matan shi da menene da menene ya ce yake tafiya da wannan al'amarin yanzu shekara dubu da ɗari hudu ya ci sa'an nan kuma yana da mabiya sun fi biliyan ya ce hankali ba zai ɗauka ba a ce mutane biliyan an yaudare su ai musu karya ba su gane ba an fahimta wai hankali ba zai ɗauka ba a ce shekara dubu da ɗari hudu ya yi karya kuma karya ba ta tabbata ba na biyu kuma mutum biliyan sama da biliyan a hada su a yi musu karya su kasa ba su gane ba ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba sa'an nan kuma ya ce wa'annan masu bin addinin sun yadda su sadaukar da rayuwarsu saboda annabinsu ya ce ba a taba samun haka ba cikin kiristanci ko yahudawa ba yahudi ba zai yadda ba ba kirista ba zai yadda ba shi musulmai kadai to wayannan abubuwa guda uku ya kafa hujja da su akan cewa muhammadu bin abdullahi rasulullah manzon allah ne eh bature ne yana nan ban sani ba ko ya mutu to wannan manzon Allah kenan addinin manzon Allah kenan shi yasa in kaga ka shiga cikin shi yasa manzon Allah ce taraktum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu tay ma in tamassaktum bihi lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin lan a e, cikin irabi laraba suka ce lan harfu na fiye wa nasbin wastiqbalin yana korewa ne zuwa gaba kuma yana sa a yi mafi'ili nasaba lan tadillu ba'adi kuma manzo Allah ya ce abadan to wannan hayanin da ake ciki ya tabbatar da cewa in masakta bi ana rike da shi yadda ya kamata ana rike da shi yadda ya kamata Gwarar karshe ne ga mata kamata haka manzo Allah ya sannan kuma ce alaikum bi sunnati bai ce alaikum bi sunna ba fa ko haka ya ce bi sunnati sunnawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya kawo sunnar sa kyale shi da ita duk wanda ya kawo sa ya ba ta sunan komai ne kyale shi da ita kawai sunnati sunnar manzon Allah aka ce sallallahu alaihi wasallam abinda zai fi shi ka kenan saboda me Allah ya ce wannan duniya ta samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa ma kana Allah wa anta fihi wa ma kana Allah mu'adiban wahum yastaghfiruna abu biyu su ne za su kai manzo Allah samuwarsa a duniya rahama ce har da kafirai balle musulmai haka kuma yin istighfari to shi yasa manzo Allah babu shi Allah bai kaddara zai zauna har karshen duniya ba da ya gama aikin shi ce ala hal ballagt ala in aka tambaye ku me za ku ce za mu ce ka isar da ka isar da risala ka ka isar da amana ka yace Allahumma fashhad Allahumma Allah ka shaida Allah kai ne shaida Allah kai ne shaida Allah kai ne shaida ba ka manzo Allah ya fari ba sai ce taraktu fikum ma in ta tamassaktum bihi lan zillu min ba'di abadan lahi wa sunnati lahi wa sunnati to ka kalli yadda ake wasa da lahi yanzu yadda ake wasa da sunnati yanzu ai sunnati din idafa ila annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lahu lahu laha madlul laha ma'ana limadha bimadha duk wanda yazo da sunnarsa ba ruwanka da mai kyau ne ko mara kyau sunnan manzon Allah aka ce mu bi ko sunnan ka aka ce mu bi sunnan malaminka sunnan shehunka sunnan malamina sunnan shehuna a'a sunnati waye ya kawo sunnar manzon Allah sannan kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da ake neman kusanci da Allah ba tallata ba talla ake akan faifai ba an fahimta je ba ku fahimci ba kenan ko da ya to <laughs> ya kai. yi sai abu ya kara fitowa fili eh to ai shi yasa da ka gama firamare ba su ce ka zauna gida ba suka ce da shaura je ka sakandare ba haka bane ba sai ka je ka yi shekara nawa a ce a'a je ka akwai jami'a ka je kai jami'a ce je ka akwai masa je ka sauran ka phd an fahimta sai ka yi wannan duk ka gama ce to shi kenan ga library ci gaba da karatu karatu ba haka ikra ma mana ikra ikaratu filo amri ikaratu da aka ce ikaratu din sai aka ce me hazful maf'ul yadullu ala al umu karanta littafin fikihu karanta littafin an nuna ma abin da za karanta amma aka ce ikaratu ikaratu karanta komai iqra ka karanta komai yaushe kullum zuwa adadi babu adadi eh amma karatun da zaka yi da sharadi bismi rabbikal ladhi da sunan ubangijinka da sunan Allah in ba haka ba ko fikihu ko littafin addini ka karanta ba da sunan Allah ba ka bata eh an bata sai yasa in zaka duk abinda za zaka karanta karanta da sunan Allah engineering ne sciences za ka yi aikin noma za ka koya duk abin da za ka karanta ka karanta amma da sharaɗi da sunan Allah to za ka ga albarka za ka ga yadda za ka zama za ka ga abin da za ka samu a ciki saboda ka karanta da sunan Allah to za ka ga ilimin koyaya komin kankanta sai yana da albarka abin da aka hada da sunan Allah za a ce ɗan kankani ne yana da albarka amma karatu ka yi karatu haka gaji kullum kai kenan dare ka karanta littafan turawan amerika da turawan ingila ka karanta ba sunan allah ba sallallahu alaihi wasallam ba radiyallahu anhu ba rahimahullahu ba rayuwarka duk ta tafi haka nan sai ka rikici sai ka ka rikici su da suka yaudare ka shiga karatun abubuwa din nan sai su zo kuma fili za su nuna maka yanzu fa ba zancen karatu ba ne tattalin arziki ne abin da ake suke eh ba haka bane ba zancen tattalin arziki ne kuma tattalin arziki din system yadda ka san su da ana kaza kaza yanzu an canza ba haka bane ba haka bane ina ma nan tattalin arziki ana son a karya kasa kaza ya za a karya ta to yadda ake ana son a daga kaza kaza ya za tattalin arzikin duniya kenan yanzu wanda aka nuna maka je karanta cikin littafin duk kayi ba ta lokaci sai dai za ka karantar kama ka je kana karantarwa amma a kashin gaskiya ta karkashin kasa abin da ke tafiya shine ya za a karya tattalin arzikin kasa kaza sai ka kana zaune kana zaune kana sai ka zo wayan ce kudin kasar ka ba shi da daraja me yasa ba shi da daraja me yasa eh me yasa ba shi da daraja eh me ya kawo cin bashi bashin da aka karbo duk duniya abinda aka sani za a karbo bashi don a magance kaza in aka karbo bashi aka magance wannan abin an ci gaba ko ba a ci gaba ba amma a karbo bashi ba abinda aka magance sai a jihar mutane kowa ya magance a jihunsa to ba sun shi kenan kullum sai an ci bashi kullum sai an ci bashi kuma bukata ba za ta biya ba a ce ai yi budget ai kasafin kuɗi kuɗi kaza za a yi kaza za a gyara kaza kuma a cire a ba duk ma'aikatan kuma har shekara ta kare ba kuɗin ba aiki kuma ba yadda za a yi ba abin da za a yi eh saboda tsarin kenan tsarin kenan rayuwar in ka ga an kama ka ko ana bincike ka a baka debi da yawa eh kuɗi kaɗan ka je kai ma ka bata lokacin ka amma wayanda suke ɗaukar mai yawa ɗin sun fi karfin a kama su a cikin su suke sarrafa suke sarrafa rayuwar suke sarrafa tafiyar rayuwar waye zai kama shi waye zai kama shi kai da zaka kama shi kai ma ka fitinu da neman kuɗi ba haka bane ba duk wanda ya saka maka miliyan kaza cikin akauntun ka zaka kama shi maka daure eh eh shi ma yayi me so dole kuma duk kwamitin da za ka fa wallahi kai ne chairman kai za ka nuna yadda za ka yi a ah, to muna na muna kwamiti mu ba masu son kudin ne muna su gwamnati za ta ba mu ne ba za ta shi albashi mu take ba shi kuma yanzu yana rike da kudin da yawa ko mun gani sai mu ce mu shi kenan shi za mu bar ya san mun gani amma ba za mu bar gwamnati ta san mun gani ba to shi ya san mun gani to shi kenan sai ya kai ga kaza kai ga kaza ina kake so a kai ma ina kake so a saka ma sai daga an kafa kwamiti har an gama bincike a rasa ina binciken ya kwana <laughs> ina binciken ya kwana duk sun zama takardu suna nan aji takardu za su fito su yi aiki ne ba za su fito su yi aiki sai an fito da su ko mhm. Allah ya sauwaki ikra ka kai karatu da sunan Allah fikihu za ka karanta da komai za ka karanta ka ji tsoron Allah a ciki bismillah ya sa ka ce ka fito طيب أين وقفنا باب فضل السجود باب babu fadli sujudi babin da ya na bayanin falalan da ke cikin sujada za mu ga istinbatin malamai yadda allah ya musu baiwa suna da ƙarfin hankali da suke istinbatin abubuwa zai ce in eh, wai sujjada na da falala daga Allah madaukakin sarki mecece hujjarka qala akhbarana ahmad ibn abdullahi salihi qala akhbarana abubakar ahmad ibn alhasan alhiri قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الآمش عن أبي السمان إنجاز أبو صالح السمان المجرى أبو هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إن أن آدم إمتن يكرن آية السجدة سيسجد إئتزل الشيطان يبكي سيشيطان يجاجك إن شجينا كوكا fa yaqulu sai ce ya waila umira hadha bi sujudi fa sajada falahu Janna. shedan ya san in ka bi Allah aljanna ka shiga wa umirtu su sujudi fa sai faliyan nar ni kuma aka ce na ne sujada na kiya ni zai iya ce zai shiga wuta wannan riwaya ce sahihiya fa kana yin sujada shi shedan ya shika ya yana ta waila yana ta yana yana shiga tashin hankali Ga shi na an ce ya sujada yayi zai shiga aljanna ni an ce na yi na kiya zai shiga wuta أين محل الشاهد في فضل السجود ها إنا محل الشاهد إيه؟ أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة أي من فضائل السجود هل فهمت؟ to kuma fada fadila ta biyu shine ita zalal shaytan shaytan ya guje ka kenan ya guje ya guje kin da kake kenan ko mahallu shahid kenan ko hadha hadithun sahihun أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش قال وأخبرنا أبو بكر أبو بكر ابن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل الحدادي قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا جرير ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه ابن زنجويا زنجويه سيبويه نفتويه هكا سنيه السنوت سيوتي يتي ويه إن فيه رنة معناه رنة من, من الشيطان وي نيشي ne الشيطان shedan to shi yasa duk malamin nahau da luga sai a amma in malamin hadisi ne sai a nesanta wannan da shi sai maimakon a ce wai wai ya ce zanjoya ishaka bin rahoya haka malaman mu suka karantar da mu baka da baka ba karatun makaranta jami'a ba karatun jami'a daban karatu wajen malamai daban in ka je jami'a kai karatu ka ci jaraba ka dawo wallahi hayaniya za ka tantayarwa abadan sai an koya maka yaya za ka yi yaya matsaloli suke tafiya yaya matsaloli suke tafiya wa'ancan da ka gani suna yi su yi fushi komai kaza komai kaza din nan akwai hukuma akwai gwamnati gwamnati da malamai da cehunai duk tafiyar su ɗaya ce ba wanda isa ya taba wani malami ko wani shehu matakan yana gwamnati na tare da shi to shi sa sai suka suka rike aqida shekara kusan da ɗari ba abin da isa ya taba aqida an fahimta yasa duk abin da suka gani ba daidai ba su fada komin kankantar shi to sai ka gan su hakanan suna yi za a ɗauko su a mota za to sai ka je kai karatu ka gama kana saukowa garin jihadi fa yaki suka yi aka tabbatar da daula kana saukowa ka sauko sai kama kana son kai irin abin da malaman can ke yi sai ka tada mai an fahimta sai ka tada mai sai ka manta cewa abinda na zo na tarar da su din nan ya karkasu akwai mai sauki akwai mai wanda ke da saukin gyarawa akwai mai a sai kana son lokaci ɗaya ka gyara komai ba zai yi ba ya kai ka san ba zai yi ba yanayin na nunawa daga ina ya nuna to shi kenan sai a tashi da hayaniya a cikin wannan hali da kuke ciki sai a tashi daga cewa addini ibada sunna salafiyanci ko menene neman kusanci ne da Allah wallahi sai ku talla addinin ma tallata shi ake yi ina so a san ni ne ahli sunna ni ne kaza ni ne ka to sai ya maka me wanda kake saboda shi in shi ya sani bai wadata bai isa ba to me yasa sai wani sai kaza sai kaza to shikenan kai kana da wannan wannan na da wannan wannan na da wannan to hayaniya ta tashi ke harguwa ya tashi ke an shiga fauda kenan an shiga komai da komai kenan sa'an allah sai kowa ya je kafa masallacin shi ko ya kafa unguwarsu ko ya kafa menene to balle yanzu kuma babban fitina da ta zo shine wannan kafofin eh, sadar wannan su kaza su kaza su kaza kowa da almajiransa za a sa shi youtube za a sa facebook za a sa kaza da kaza da kaza maganganun da bai kamata ma a ji su ba sai ga an fito da su ana jin su wa'ansu maganganu ba su da alaka da alaman cewa wanda ya fade su ma ya san ilimi bai ma san inda ilimi yake ba ya faɗa ne ko me zai faru ya faru ko ko fushi yayi an tabara shi ma sai zai tabara ka ko ko a'a yana so ya bayyana ne sai zai soke ka saboda a gashi nan da yawa ana neman yadda za a bayyana ba an ce farriq da su wa khalif tashtahir farriq rarraba kansu za ka samu jagoranci khalif kasaba tashtahir mutane abin da shi ka zo ka saba ka ce kaza ne sai ga duk kowa ya dawo kanka dan mai zai fari kaza dan mai zai to kaga kun shahara shi eh ai eh, barna da ake yanzu aka fara tintini ana yi amma lokacin shi da kai ka gaji ba wanda zai ji ka ba wanda zai shaurare ka amma yau kana yi gobe za sa shi cikin me cikin cikin wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta a lokacin ya cika ko ya cika za a karasa hadisin ibn zanjuya قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزائي عن الوليد ابن هشام أما أدانا قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به كي من حديثي لألا زي سامع البركة أتكين فائدة جدش fasakata sai shuru thumma qultu hadithni hadithan yanfa'uni Allah subhanahu bihi fasakata sai shuru thumma qultu hadithni hadithan yanfa'uni Allah subhanahu wa ta'ala bihi kaga so nawa akai kana zaunen ka ba abin ne ma zafi ai an tambaya ai wannan ya tambaya ai gwamnati da ka ji magana kana Allah Allah ka bada jawabi ko kai raddi don a san ka eh ah, menene don a san ka ai malamin nan bayi da tsoro ai malamin nan almajiran ka za su yi kenan su suka lalata rayuwar duk almajirai inda al'amari ya gama lalacewa ka ci kalmomi a cikin kafofin wasu labin eh, nan abin da ne, <laughs> sai ka yi ta mamaki ya al'amari kara shiri ne cewa ke barka yake ko kuwa gyaro su shawo kansu ake rikicewa ne to wa'annan almajiran sun ce ai kaza kaza hafizahullahu wannan sun ma shi su yi me su ma nasu hafizahullahu a ah, to kai da ka hafizahullahu su nasu la'anahullahu ne <laughs> kowa hafizahullahu kowa duk wanda ka zagi malamin shi ko shehu shi ba shi ya nemo naka ya zagi shi ibn taymiya ibn baz ah, ibn usaimin sheikh al-albani ya fi shekaru 20 tun shekaru 30 muna sai nakan kawo littafin sheikh al-albani muna cikin bukhari karanta matsaloli masu wahala ba abin da aka taba ce mishi yanzu sai matsalar ta zo aka bai da ta da gayya ana yi kowa raddi a ce albani yaushe kowa kuma ya zo mai suna zagi ba haka bane ba saboda an yi kuskure wajen yadda tallata yadda yada addinin ana kuskure fa ko da dadi ko ba dadi ko ana so ko ba a so an fahimta subhanahu wa ta'ala summa qala sai da aka tambaye shi so uku sannan sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة duk wanda ya da Allah zai daga darajar sai kankare masa laifinsa hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an zuhair bin harbin an al-walid bin an al-auza'i amma da an ji magana za a da jawabi za a yi kowa ya je ya ta bincike binciken da yake din yana so ya kare ba haka bane ba Hi.